Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yar danda ce, babi na 86. Washe gari karfe bakwai na safe ya shigo gidan. Kwayar idon sana kan sayid ɗin Ami, hankalinsa na ta ƙara tashi. Ba tare da ya yi shawara da zuciyarsa ba ya nufi site ɗin shi dai burinsa kawai ya ganta ko zai samu sauƙin da ya kwana ya tashi da ita. Ya turo ƙofar da za ta sada shi falon nata, ya shigo kamar munafuki. Ya zo ya gilas ɗin da zai isar da shi tsakiyar falon nata. Daidai lokacin Amma na zaune a kan tana breakfast cikin shirin ta na zuwa aikinta. Dallausar tsadaddiyar ɗanyar shadda ce a jikinta kalar baƙa wato black color, ta amshe ta Aina, ta kafa ɗaurin ta da ya kalli gabas maso yammacin arewa, abinka da farar mace, a cikin baƙin kaya ta haɗu kamar a sa kuɗaɗe da yawa a saya. Ta ɗauki gyale ta yafa a saman doguwar rigar shaddar da ke jikinta, wacce ta ji aikin stone salt. Tana zaune a ɗayan kujerun dining ɗin, handbag ɗinta red mai ratsin black da wayar ta irin lace Tana fesin falon ta ga shigowarsa kamar an jefo sa, ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ta zuba masa ido. A zuciyarta ta ce, Rasa kunya ɓeran tanka. Ya ƙara so tsakiyar falon sai rarraba ido yake yi, kamar wanda ya ajiya, ya zuba wa inda suka zube jiya ido. Ya tsaya ƙyar da ƙwayar idonsa a gun, zuwa ga kallon ƙofar ɗakin Salwa. hankalinsa sai ƙara tashi yake yi, musamman idan ya tuna abin da suka yi jiya, yana tsananin santa a rayuwarsa. Duk Amma na kallon sa amma shi san bai ankare da ita ba. Lafiya? Ammu ta faɗi cikin ɗaga murya, ganin ya ƙura kofar ɗakin Salwa da ido, kamar wanda ya ajiye wani abu na musamman a ciki. Fargigita ya dawo daga duniyar tunanin da ya afka, ya jiyo ya zuba wa Amma ido. Ita ma shi ɗin take kallo da kwayar idanuwan ta farare tar da su. Ina fa lafiya Ami? Ina cikin masifa. ya faɗi hakan a zuciyarsa. A fili ya yi shiru, Amma da ke kallon sa ta taɓa baki, ya ƙara ya suna kan sana ƙasa ya tsuguna ya ce, Ina kwana hajiyar Dr. M.A. Amma ta zuba masa ido, yau ta ji ikon Allah, wai ita ce hajiyar Dr. M.A. Lafiya lau, ta amsa ba ya ba fallasa, ya iyali hajiya. Ab'ilal ya ƙara faɗi kan sana ƙasa cikin ladabi. Ya fama da marasa lafiya, Ami. Amma ta yi masa banza don ta fara tunanin iskanci ne kawai. Shi da bai son doguwar gaisuwa amma shi ke mata doguwar gaisuwa yau. Abilal ya ɗago ya zuba mata ido. Tana duba time haɗi da kai kwaf ɗin ti bakinta ta kwarɓa. Hajiya dakta ban da lafiya. Ya faɗi da marere cewa. Amma ta kalle shi ta watsa masa harara ba tare da ta ce komi ba. Abilal ya ƙara maimaitawa ban da lafiya Ami. Na ce ban da lafiya fa awwal Hajiya Maryam ta ja tsuki don ta fahimci so yake yi ya takura mata. ta ce na gani ko baka faɗa ba ciwon hauka kake yi dan da gashi ka zo ka zaba wa ɗakin salwa ido gaskiya ciwon hauka ne ke damun ka don iskanci sai ka shirya ka je asibitin mahaukata don ni ba likitar mahaukata ba ce in ka je asibitin ka ce su rike ka a can kar ka fara bin titi kana addabar al'ummar bil'adama ta ƙara shi maganar ko a jikinta ta kai wa ta kurɓa har da limshe ido Abilal ya saki wani shi'umin murmushi maganganun nata nishaɗi suka saka shi Yanzu ma na fara bin titin ai, amma ku zan addaba, musamman ma ke, hmm, ni wannan bala'in da shi ai gwara bin titin ko ku kwa huta. A zuciyarsa ya magana. a fili ya ce hauka ba kika ce hajiya madam dakta. mu ta yi masa banza gani take yi ma ɓata masa lokaci yake yi, alhalin gashi kamar baya fil hayyacinsa, amma iskancinsa na gado bai fita a kansa ba. Tun shigowarsa da ta ɗaura ƙwayar idanta a kansa ta fahimci baya hayyacinsa. abinka da uwa da ɗa kuma uwar ma wayayya ya zauna zaman dirshan sosai ƙasan tiles ɗin ɗakin ya zuba wa amma ido da take ta shan ti ɗin da dambun ƙwai mai haɗe da dambun naman kaza hajiya to ni yunwa nake ji amma ta ƙara masa banza bai daddara ba shi dai dole sai ya ja bakinta awwal hub baki ji ba na san baki ji ba na ce yunwa nake ji yayi maganar da muryarsa ta zallar shugabaku amma ta ƙosa da iskancin sa ya biya ishe ta gashi tana sauri ta bar gidan saboda tana son biyawa wani guri kafin ta tafi aiki don haka sai ta hasala saboda yana neman sa mata zafi biyu kai dan ubanka tashi ka bar min falona uban wawa ya ce ka shigo min side ba na hana ka shigo min side ba tunda ba naka bane tashi ka fita ta karashe maganar tana ajiye kwaf na ti da ke hannunta akan dining table din ta kaɗa masa yatsu alamar ya tashi ya fita ba alamar wasa a tattare da ita har da nuna masa kofar fita da yatsar ta manuniya. Abilal ya bi hannunta da yatsunta da ido ko gizo bai yi na alamar zai tashi ya fitan. Cikin muryar 'ya'yan ajebo irin shugababbin nan, ya ci gaba da magana. Hajiya zan fita amma ni dai so nake yi na tambaye ki don Allah in ba za ki damu ba. Ya yi maganar da serious kan fuskarsa, ba tare da ya jira me za ta ce ba ya ci gaba da magana. Ta zuba masa ido, ta sha tambayar ta mutunci ce zai yi mata. Yau wa Auwal ho, Please kar ki ga kamar na yi rashin kunya abin ne ke damuna. Na ce bari dai in tambaya please. Ina shekara nawa ko wata nawa kika yaye ni? Amma ta zuba masa idan ta masu cike da mamakin tambayarsa. Rashin kunyar ta tasa ta shahara. Bakinta ya mutu muris. A ranta ta rasa me ya kawo masa wannan banzar tambayar. Cikin kansa, mara tushe balle asali. dan haka ta ƙure su da kallon mamaki. Uban marasa kunya ya ci gaba da magana. Ƙwayar idonsa na kanta ba kunya ba kunyatawa. Please ki ansa min awwal hu. Na san dai kina ji na. Please. Abin da ya sa ni tambayar nan saboda na ga kamar baki bani abinci na na sha ba sosai. Ko dai ma baki bani baki ɗaya bane ba. Amma ta buɗe baki za ta ba shi amsa Hilwa ta fito daga ɗakin Salwa. A kunyace sanye da hijabi Ami girin mai kyau. Ya amshi beauty fuskar ta ainihin. Yunwa ce ta hana ta barci tun ɗazu daman ba barcin kirki ta ba, sai zuwa da suka yi asuba ta samu barcin kirkin ya ɗauke ta. Ga shi yunwa ta hana ta barcin. Tun ƙarfe shida take so ta fito amma take kunyar kar su haɗu da Ami, saboda ba za ta iya haɗa ido da ita ba. Gani take yi kamar ta ji abubuwan da ya faru tsakaninta da shi jiya da dare. Duk da zuciyarta na ba ta tabbacin da wuya in ta ji, amma kunya take ji amma na ganin ta ta washe mata baki cikin fara'a abidal ya jiyo don ganin waye amma ke wannan fara'ar hatta da haƙurin makanta sai da ya bayyana idanuwansa suka yi tozali da ita sai da gabansa ya faɗi ya ji wani dum duk kamar ya tashi ya je ya rungume ta abubuwan da ya da ita a daren jiya ya dawo sabo a cikin kansa ya abin ta da ido haɗi da lasar baki kamar mayan zakin da ya ga ɗanyen nama Ta gan shi amma ba ta kalli inda yake ba. Ta ƙara so kan tana ƙasa ta sakar wa Arma murmushi ta ƙasa-ƙasa. Ta tsugunna nesa da shi ta gaida Ammi. Ina kwana Amina? Ta faɗi da karyayyen harshen ta ƙasa-ƙasa. Abilal da ya zuba mata ido kamar maye wani yawu ya zo masa wuya, amma ya gaza haɗiyewa sai kallonta yake yi. Amma ta amsa gaisuwar ta ta haɗi da cewa, Yau kun tashi da wuri kenan iyayen barci. Ina 'yar uwar taki? Hilwa da kanta ke ƙasa ta ce tana barci Ami. Amma ta ce, "Oh, ki yi joinin ɗina mu yi breakfast mana dalilau don ba ni so kuna azabtar da kanku da kin yi breakfast da wuri." Hilwa kamar tana jira ta tashi ta hau kan ɗaya daga kujerun dining ta zauna kan tana ƙasa. Amma ta zuba mata ido ta fahimci idanuwanta sun ɗan kumbura. Dalin kin yi bacci kuwa? Hilwa ta ɗaga wa Amma kai alamar E. Ta kawadar da fuskar ta gefe sosai. Tana jin zuciyarta na dindin. gani take yi kamar amma ta gano komi amma ta ce a'a ga fuskar kinan ya kumbura da idanuwanki me yasa Hilwa ta ƙara ƙasa da kanta haɗi da na namijin numfashi ta ce ba komi amma bacci ne kawai duk abilan na jin ya zuba wa Hilwa ido a sace koma kallonta ganin amma ne na neman ta ɗago sa mutuncin sai ya zube amma ta ce oke ki yi barci to in kin yi breakfast na san ibada kika kwana kina yi Allah ya bada lada Hilwa ta amsa da amin a ranta. Abilal sai bin ta yake yi da ido bayan ya saurari kalamin Ammi. ami da kanta ta yi sabin ɗin Hilwa da ruwan ti haɗi da dambon kwandon shi ta ce ita ma tana so ta ci. Ita ma Ammi ta ci gaba da cin nata saboda ba ta da saurin cin abinci. Komi nata a natsa take yin sa. Uban 'yan rashin kunya ya ci gaba da magana yana satar kallon Hilwa. Amma please don't forget me and my questions. Please ki amsa min ko dai baki bani abinci na bane ga baki daya. Hilwa da ke sauraron ta kansa na ƙasa yayin da sufin ke hannunta tana cin damban kwan ta dago kanta ta zuba masa ido. Ita mamaki ne ma ya kashe ta. Abin mamaki bai karewa. Bata san gai din abin nasa ya wuce tunani da lissafin duniya ba sai yau kasa ta da kanta aranta tana jinjina girman lamarinsa a gaban mamansa yana faɗin sunan brest gatsal an kam kasa ta da kanta haka kawai ta ji wata iriyar kunya ta rufe ta a wannan karan saboda idon hilwa amma na son magana amma ta gaza yi saboda kunya sai dai ta zuba masa idanuwan ta masu cike da tsiya awwal hukki ki bani amsa ya ƙara faɗi haɗi da cewa babu alamar makamanciyar kunya a tattare da shi. Don ubanka tashi ka fitar min a falo tun ban ci maka mutunci ba. Amma ta faɗi ba alamar wasa a kan fuskarta. Abilal ya makala kafaɗa alamar ba zai fita ba ya ce, Awwal hu baki amsa tambaya ta ba fa. Ki amsa ni please. Ina da dalilin da yasa nake miki tambayar nan. Hajiya Maryam ta ɗago ta kalli Hilo a kunya ce wacce kan take ƙasa. Tana sauraron kayan kunya. mu ta dawo da kwayar idon ta kan Abilal. wanda ke ta satar kallon Hilwa yana wani lashe baki, yana tanɗa harshe haɗi da ciza leɓe, ji yake yi mun Ammi ba ta nan ya cire mata hijabin na jikinta. Tashi ka bar min falo na, mu ta faɗi haɗi da miƙewa a hasale, miƙewa Ab'ilal ya yi. Da ƙyar ya tsaya tsaye kan Ammi ya zuba mata ido. Please Ammi ba za ki amsa tambaya ta ba, don Allah. Hajiya Maryam ta rintsa ido kunya na neman kashe ta. Zan ci ubanka in ka ƙara magana a falon nan. Amma ta yi maganar tana nuna sa da yatsa. Abelal ya ce Allah ya baki haƙuri Hauwal hu. Na yi shiru tun da baki son maganar. mu ta ƙara haɗari haɗi da tsare gida. Ganin kamar ma tana ƙara zuga shi ne. Tashi ka fitar min a sai ina na